cin tsoron Allah wa kana min awa'il awamirihi ko kuma ne وكان من أوائل أوامره لرسوله صلى الله عليه وسلم هو الإنذار آه قافتها نفرة وكان كدين هنا in dai ba tsallan shana yi ba wa kana min awa'ili yana daga cikin farko farko umarnin Allah min awamirihi umarnin Allah ga manzonsa huwal inzar gargadi qala ta'ala farkon abin da aka umarci Allah gargadi qala ta'ala ya ayyuhal muddassir قم shi ne umarni na farko wancan ikara ya zama annabi da mudassir kun fa'azzir ya zama mai gargadi farkon abin da aka umarci manzon Allah gargadi kaga in kalwar nan ba falala ba ba ya ba da wanda ya kaza yana da ladan kaza ba wanda a ta shika ka gargade su bayan da ya daihim azabun alayhi المدثر آيات أزواجه خوف الناس عذاب الله كان أورة الدمتاني دج عذاب الله جهنم بأس الله وانتقامه في الدنيا وفي الآخرة وتر الله عذاب الله رامور الله الدنيا duniya da lahira na nan أيها أبي الله قال القرطبي رحمه الله خوف أهل مكة كيجر جئي إيوه ومتان مكة جنسوني قصى متان دنيا جبالها وحذرهم العذاب إن لم يسلموا سوى دائدان سوى كريكا سوى بادكي تو قواني بادكي أما كان قاسي ما كان نقصى دكي بهدين بآتا كما وليد دكي سيران الله مرنكي كليفيت كناو irin kamar yadda shi yawan Allah mai same shi na kusa da shi ba su daina bata shi ba sai da ya fita daga cikinsu ya koma inda ya kuma a ƙarshe zai murkushe na kusa da shi amma daga gidanku za ka fara samun suka daga gidanku za ka fara samun ɓatanci daga danginka za ka dinga samun ɓatanci wannan wata hikima ce ta Allah ka wa kada wasu sallahu عز وجل العذاب الله ما يقول ما يا صفة عذاب في كتابه في عدة مواضع أو لا يريد داما لتحقيق الخوف في نفوس عباده ذن تبت الدقور أزكى تبا ينسى ليتقوه جازك يا أي الله كما قال عز وجل لهم من فوقهم ذلل من النار ومن تحتهم ذلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوني فقال له من فوقهم ذلل سنة دوة اللئيمة دق سما من النار نبتا أيوة أجل متنين إنوار وطا أي في أي مصيفة ذاك أي ko abu ne yake gasuwa na kusa da wata ɗin aka aje saboda haka nan sama wuta wa min tafiyin zulalu har yanzu ne an nari zalika yukhawwifu Allah bihi ibadahu Allah ta'ala na gargadin bayansa bihi da wannan wutar daga nan sanda sake cewa Allah ya ibadi fattakoɗe ya bayina ku ji tsorona ku kiyayi karo da ni a duniya da lahira wanda duk Allah ya cire masa taimako ya gama yawo wanda duk Allah ya sallaɗo masa azaba ya gama yawo ko a duniya ko a lahira ya ƙolo ibnu kasir ya khawwifu Allah bihi ibadahu innama ya qussu khabara hadha kaina Allah na bada labari wannan halittan la mahalata li yakhawwifa bihi ibadahu ko yana bada labarin ainihin wannan halittan don ba makawali khawwifa ibadahu bihi don ya gargaɗi bayansa da shi wato jahannama kenan saboda wannan jahannama jahannama ce yadda ake karatun bayanin cikinta da yadda suranta to abu ne ya fi ƙarfin surantawa kamar yadda aljanna fiha ma la ainu ra'ad jahannama ma fiha ma la ainu ra'ad wala udhun sami'at a ce ma zurfinta in an sa abu mai wululawa a ƙasa ƙaranci zai shekara saba'in bai ƙarasa ƙasa ba a ce a sako wani dutse daga cikin duwatsu ko a ce maka ina motar nan ne da wuni ne wajen mai gungura ƙasa wanda za ka ji tana tafiya a kan titi nan na girgizawa inda za a wurga ta a rami ta dinga tafiya sai ta shekara dubu saba'in ba ta kai ƙasa ba amma Allah ya rantse da buwa ya sai ya cika jahannama saboda kanan ina ma mutanen suke duk tunanin ka kace mutuwar yawa kakace ban da lafiya wallahi ba kakace ba shi ne wani na ciki wani na ciki Allah ya kai mu nima zan shiga ciki ba ala yawa wannan bai ma san ana wancan azaba ba saboda haka nan wannan ne Allah da yi wannan kala liyan zace ruku anil mahari don mutane su katangu su tsorata su bar haram wal ma'asimi da sabo ya ibadi ce fa fattako ne ai ishau ba'asi ku kiyayi azabana wasu tsawati da faɗowa na wa azabi wa niƙimati دوكا كان مؤمن ضعفي سطوتي عذابي نكمتي تأكيد ديني وبين سبحانه أن ما يرسله من الآيات أبو بوان دعيك أيكوسنا آيوي لتصديق الأنبياء دون قسكة النباوة عليهم الصلاة والسلام كناقة صالح إنما يرسله ينا أيكوش سمي ينا بينا سمي من أجل التخويف فقال عز وجل وآتينا, دا وآتينا ثمود الناقة من أيكوة ثمود وتابوة daga أي مبصرة mubsiratan mai fahimtarwa fa zalamu biya suka وما نرسل بالآيات بام أيكودا وإن أيوي إلا تخويفا سورة رواني كوي جمع سوانكالي سيوا كانسو أيني كراتون تانزو سجارة كذلك الآيات الكونية هكا آيوين هلتا كالخصوف كما كسيوانانا يو كسيوانانا amma yadda ita ba komai ba hata ana koya wa yara su yi dariya wa tsofaffi eh a jini za a fito ce yanzu kaga ku iyayenku da ke ba su yi ilimi ba iyayenku jahilai ne in an ga ku sosai rana sai a yi ta kuka a yi ta guje-guje ba wani abu ne ba rana ce wata ne shiga tsakanin ka ba ga yadda abin yake zai bari ba komai daga ana gudu a kan titi jahilci yayin ku ba su da ilimi ba su san ilimin zamani ba za ka sa da daddare in an yi kusurcin wata kaga ana ta guje-guje ana ta kabarbari ana ta kone-kone ana ta menene wannan duk jahilci ne asalin ga yadda kusurcin wata yake aukuwa ga yadda abin yake tafiya ba komai shi kenan za ka ga rana kusufi yan masu waya sun koma jin suna ta dariya ko wancan kusufin da aka yi gindin tv kawai aka koma eh, wannan abu ya taso daga libya ya gangara wuri kaza ga kaza ga zamfara ga duhu duhu ga kaza ga kaza gani kaza amma dai saboda mutane sun rude an turo jami'an tsaro suna lura da harkokin gudanar jama'a kada ya sata gari an yi kaza ba wanda suka je masallaci fi sallah ballantana ta zama aya. me ma tafiya masallaci dariya ake masa jahili ne bai karanta geography ba kai isa da ya karanta geography yanayin sama da ba komai wannan ba matsala ne ba to haka ake bi ana cirewa yara imani hatta ma da sun koma mulhidai nan dai inda ra'ayin dr azar din nan da aka ake koma aka yi gargara ce ba wani allah kawai sai dai irin namu mutum su su ido ce shi kawai ba a faɗi a gidan shi ba ba zama na yahuza in dai ba a shagon sa kaza aka faɗi ba ba a yi ba na yahuza amma dai an tambaye ka lokacin kun je ba sallacin juma'a kun je sallah shi shi daga furin jayi ku yan naku wanda a lokacin na fanteka aka dan fara rufe kasuwanni ina tuna mutum ɗaya ta taso daga fanteka ya zo na sallah wanda zan iya wa Allah shi kan sauri da tijin nan ni ya ɗan an wasu masu na abu ya ji ne ga ke wasa da tijin nan mai gemu eh bin eh? zai ji to shi ne na ganshi a masallaci nan ya tsallako dukkan masallacin nan ba inda ake sallah sai gangaro zo na muka na muka yi ta tayi min zai ya san wannan ba taɓa manta da tijin nan ba kan wannan daga abin da shi ya zama ko daga to ya ji a fara kashe rumfuna a fara mai duk karatun hususi da aka yi biya duk karatun hususi da aka yi risala duk karatun hususi da aka yi inda ke duk ina bulugul mai. ina umdan ina wani ne gaba daya ka Allah shai hatta abun da zai zama ayan an san yadda aka yi aka sakwarkwata shi aka zazzage shi aka nuna duniya wannan ba aikin Allah ne ba kila ta inda aka samu shigar da su za ka ko firgiti ba firgiti ko wannan wanda wani lokaci da haka ta suna buge-buge asalin abu ana yi ne amur bil ma'arufi gidajen karuwai a kone wurin da ake shan giya a kone kun janyo mana sabon Allah ya yi yawa to shi kenan yanzu kuma sai ya zama yan fashi yan barayi kananan barayi sai sai ga ciki su fasa gidan giya su shanye giya su yan kuɗi su kwashe inda zai da saki tafi su kwashe san burodi burodi su kwashe daga nan shi kenan ku ga ku ganin mota ya yi karatai duka ta ta sai sun samu wani ne ma zai to ba lamai ba su tsaya sun fahimtar da mutane abin da ta fahimtar musu ba in an magana a yi fiƙar waƙe mu koma mu duba yanzu malami ne zai ji rediyo zai ji wane ne sai kuma ya ce yana ganin wane ne zai ci zafi kuma wane shi ne da daidai shi isa ka ga wane yanke kaza yan majalisa masu cewa kaza kaza amma maganar tarbiyya maganar ne addinin musulunci maka a wannan baya ciki sai isa ga addini sai dai yanzu da ce ga masu addini amma addini na littafi كالخسوف والخسوف خسوف رانا خسوف وتر وغيرهما فذهاب ضوء الشمس تفيا عسكن رانا والقمر دوتا في الدنيا إنما هو تفكير بالآخرة أنا نونا متانين ون اللاهرة تناتن اللاهرة أما بابا تي هكا كوي أبن إتي او من عند نفسه yanayin tafiyan kaza ne a kafa karo da kaza a shekara kaza za a yi shekara kaza ba nan gaba za a yi an yi calculating ma shekara kaza sai ya yi kwana kaza ba shi ne kwanakin ta suke cewa za a yi kwana nawa sha biyu har da faɗi a gidan rediyo lissafin mai lissafin suke cewa za a yi wannan ai ba haka kawai suka faɗi ba sai aka wai gari kuma ƙarya ne ƙarya ne ba mu san abin da za a yi gobe ba a musulunci dukka gama littafin ka kuma ya tashi kuma ba wanda ya tashi kunya taso ko da misali a saka musu maganganu ta ko ana a nuna karyansu a nemo tushen daga inda maganan ta bullo a zazzaga ta a bankaɗa ta a tozarta su a nuna karancin iliminsu da karerensu da canke-cankensu ba a yi ba to waye ne sai wanda maganan shi ba ta ɗagawa nan da nan ta haka menene sai ya zabo wanda ke nuna mana da gobe kiyama hasken nan na rana zai tafi hasken can na wata zai tafi gobe kiyama ba za a gan shi ba fil akhirati gaba ɗaya lahira za ta koma duhu da dulu sai dulu ka samu ko da ainihin a wata rana imani zo maka ka dinga haka da hannunka ba ka ganin wata alama ga kishi kana kallon ga dan fari fari ga dan dubu wani burkutu ga shi nan amma kai ka da hannunka ba za ya komai ba to gobe kiyama haka za a tashi sai ne imani wanda za a ba shi sa iya imaninsa kuma a ce maka kila da ganan, ba ma maganan kila ba ya wuce haka daga nan ya wuce lagos za ka tafiya a kafa kuma kan wuta ya ga gwamnan tafiya kawai ji a ji a faɗa wuta tun da jahannama za tsallake jahannama nan tamin ka duniya haka za a bi ta kanta a tsallake ba mai haske sai mai hasken imani mummina suna a tamin lana nuna, Allah ka cika mana hasken mutum da ga wasu sun taho da ɗan hasken su kaɗan caji ya kare wannan zubin na caji na da ya zika da hadari in ka kwatanta shi da la'ira ga fitilar ka put ka sake danna ta put in ka matsa mata ta danna put din ma dan karkashin kalacin ya kare yanzu da a lahira da shi kenan kenan sai suka bada wuta wutan nan akwai hawa da gangara akwai hawa da gangara iska na bugawa wane ne na bugawa

saboda haka na iyayen gidanku na cikin jahannama fa kuma fa ida jahannama maganan haske dai babu shi a sai mai hasken imani wata kawura ne za a rufe su fa'an فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة rana da wata za a lullube su ranar alkiyama wa kazalika qala Allah azza wa jalla fil barqi war ra'd yayi magana akan walqiya da tsawa yake huwa allazi yurikumul barqa shine mai nuna muku ainihin walqiya khawfan abun tsoro a cikin wata ma'anga kudai ana sa ran ruwa kuma ana farin azaba don lokaci tsawa na faɗowa wayin shi usahaba shi ne wanda ya tsira wanda gizagizai astikala masu nauyi in kwaɗayi saboda haka na ce yanzu a kan kasar ce maka wa'annan gizagizai zafin kasan ne in tururin ya zafin ya kai jikiri kaza labur da ruwa zai abin na tururin da ke haɗuwa in ya sama shi yake tattaruwa na amnaji wa ya sa zafin kasar wanda isa zafin kasar hatta yi waye ya matso da duniyar inda za ta waye ya matso mata da zafinta waye halitta mata ɗabi'anta zafin حتى في الدولة أنت تقولين أما ذلك جنت لك كعبني زاهل إلى جدا فيفتح الله يا إروا الله بإروا إنجيس لو كتبه حتى بعض الآيات هل وصل الكونية يخوف الله تعالى بها عباده نعم ايه eh ina shi ne ke halitta girgije sannan gizagizan kala-kala ne akwai mai nauyi wanda yana da lodin ruwa sama da kowane akwai wanda hayakin ne kawai tori ba nuri amma wancan wanda zai ruwa irin mai cidan nan mai menene din nan to ina da nauyi ko gari ya fada zai rufe shi shi ne fikal a yi kusa kan lokaci a can kafashin sanyi daga an kwanaki ba a fita ba ina da nai wancan ko mara mai kamar hayaki ne yake shi ga jirgi ba ya shiga cikin sa ya tsallaka yawa ne ne amma su kalu din nan karo da jirgi ba zai shi ba jirgin ya gano irin sa sai dai ko yi sama da shi ko yi kasa da shi to haka an tsaya